Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. organisms abu ne masu rai wa'yanda ido baya iya gani sai an yi amfani da wani instrument wanda ake ce masa mai microscope. Haka ne? Good. Wannan wani malami da ke koyar da manyan mutane da ba su samu damar yin karatu ba lokacin da suke ƙanana kenan da ake yi a ƙarƙashin shirin yaƙi da jahilci ko kuma shirin karatun manya a ƙarƙashin gwamnatin jihar Kano da ke Najeriya. Ganin tasirin wannan shiri na tabbatar da cewar manyan mutanen da ba su samu damar yin karatun ba lokacin da suke da ƙananan shekaru ya sa gwamnatin Najeriya ta kafa hukuma mai zaman kanta domin kula da wannan bangare. A cikin jerin shirye-shiryen da za mu gabatar muku nan gaba, za ku ji halin da ake ciki dangane da wannan shiri na samar da ilimin, matsalolin da ake fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi domin shawo kansu. A wannan shiri, wakilinmu a Kano Abubakar Isa ɗan dago ya ziyarci wata cibiyar da ake koyar da irin waɗannan manyan mutane da ba su samu damar yin karatu da wuri ba kuma ga abin da yake cewa to yanzu haka ina cikin ɗaya daga cikin ajujuwan da ake koyar da ilimin manya ƙarƙashin wannan hukuma ta koyar da ilimin manya a jihar kano kuma za ku ji yadda koyarwar za ta kasance a halin yanzu assalamu alaikum good afternoon class good afternoon sir so how are you fine sir so how are the weekend fine sir so today we are going to talk about the macroorganisms that is found in an air and water. But before we talk about this topic, please let's go back small. So please, can somebody define what is macroorganism? Why is it iya mana bayani menene ma macroorganisms kafin mu magana akan ya ake aina ina ake su? Yes. Kananun halitta ne ido baya iya ganin su sai dai a cikin microscope in an haska za a iya ganin su microorganism a lesson time zero five sai na faɗa zero okay so please let's put hand together for her please so can somebody help her why is it here tunawa to ya isa Microorganisms are those living organisms that cannot be seen with an eye unless you use microscopes. Am I right? Yeah. Good. Microorganisms, abu ne masu rai, wa'yanda ido baya iya gani sai an yi one da wani instrument wanda ake ce masa mai microscopes. Haka ne? Yeah. Good. Why zai bani misalin su? bacteria. Akwai fungi. Daga nan layi ba. bacteria da Hausa. Kwayar halitta ko kwayar cuta. Kwayar cuta. Kwayar halitta. Kwayar No. Mutum ɗaya, please. Kwayar halitta ce da take haifar da cuta. Very good. Please, ku taba mata. So, please, what about the virus? ma'anar virus da hausa mutum daya mutum ɗaya yes the last person there ma'anar virus suna nufin kwayar cuta da take yaduwa shine ya zama virus kenan in an ce abu virus to abin da yake yaduwa yes why zai ce maka mata kamar hiv haka very good kamar me hiv me kenan hiv shine virus din wanda human immunodeficiency virus please clap yourself please so bayan wannan darasi abubakar ya tattauna da malamin da ke koyar da waɗannan ɗalibai kuma ga yadda zan zantawarsu ta gudana so sunana samuni dan kaka musa kai ne kake koyar da biology mhm. eh gaskiya alhamdulillahi mm. domin ina jin daɗin aikin musamman su ɗaliban suna ganewa kuma suna ba da haɗin kai wajen yadda za a yi su fahimci abin da muka zo mu koya musu duk da dai ga su da eh, suna da girman su to amma dai suna tsaya su koya ɗari bisa ɗari gaskiya. Mm, to idan misali matsayin irin wannan aji kai tsarin yadda ka zo watakila a baya ka saba koyar da ƙananan yara ko matasa ko ba haka ba ne ka tsinci kanka irin wannan koyar ba ka ɗan jin wani ɗan nauyi-nauyi haka a tare da kai. eh gaskiya ba wani dan nauyi musamman wajen mm. ba da haɗin kai mm. ga ɗaliban mm. tunda malami ba zai ji daɗin koyarwa ba sai ya samu haɗin kai daga ɗalibai so gaskiya ba na jin wani nauyi so da suna tsaya su koya kamar yadda ya kamata mm-hmm. kana fuskantar wani ɗan matsaloli haka eh gaskiya dai game da ajin ba wata matsala gaskiya ba matsala malam saminu ɗan kaka musa kenan To Abubakar ya ji kuma ta bakin wasu daga cikin ɗalibansa kamar haka. Salamu alaikum ni ce Zainab Ma'az Ahmed Goji. kamar ke ma na ga kina da shekaru sosai kamar za ki kai shekara nawa? Gaskiya zan kai shekara wajen 48. 48. Hajiya ya aka yi kika tsinci kanki cikin wannan layi me baki sha'awa? Gaskiya abin da ina dai da sha'awar daman tun ina karama yin karatu kuma allah bai nufa ba sai aka yi min aure to da bayan mutuwar mai gidana sai na kasance a tunanin cewar ya kamata in koma makaranta saboda me saboda na taimaka wa 'ya'yana za su zo da wani bukatu na karatu ni kuma matsayina bai kai na in taimaka musu ba kuma na shigo makarantar nan ne tun daga firamare tun daga firamare na ke yanzu dai gashi muna s2 eh. to ina buri in allah ya yadda in yi kandi a makarantar nan iya makarantar kike da buri koko. eh to gaskiya kokari a hakan ma ake yi to ya ake wannan karatu ga harkoki na gida ga kuma karatu daman kokari ake yi a hakan a ce wasu abubuwa suna na aisha ta algasu da zan kai shekara arba'in dai arba'in ko to me hankalinki kika ga ya dace ki shiga wannan layi na ilimin manya wallahi yanayin ne dai kawai na ga yanzu ilimin ne ke tafiya shi yasa kawai na dawo makaranta mm. shi ne kawai yasa kamar kina dan jin wani kamar an dan barki a baya da da biki shiga tun lokacin kuruciya ba koko eh gaskiya da yake rikon kakanni ne ba saban mu mun yi karatun ba sai kuma yanzu bayan sun rasu kuma shine muka ga gaskiya karatun ya kamata a dawo kansa to kina da wani buri duk da cewar kin manyanta haka kina da wani buri haka na cewar zaki wani abu dalilin wani karatu a'a ba ni da wani buri kawai illa dai in nayi dai ilimin kawai dai in an tambaye ka kamar da turanci ka ba da amsa ko rubutu haka kawai ni shine buri na amma ba ni da kina da burin fada da karatun ko digiri ko diploma nan gaba eh insha Allah na Zainab Abdulrashid Shitu daga ina kike zuwa wannan makaranta daga Gaya daga Gaya eh to me baki sha'awa har kika yi wannan tattaki ganin nisan inda kike gaskiya ina sha'awar ga cewa ina da ilimi sakamakon 'ya'yana kasu da daga makaranta su tambaye ni mm. in ka sai musu wani cikakken bayani ko suna da eh, assignment in dinga mm. tura su gidajen makota ina cewa wata rana za a gaji da kai mm. kuma sannan baya da haka ina son idan ya kasance na yi din in zan samu koda ta gudunmawa daga gwamnati in dinga dan tallafawa kaina ina tallafawa 'ya'ya to ganin daga yankin karkara kika fito ya kike kwatanta kanki a yanzu da da eh gaskiya na samu sauyi sosai da sosai na kamar gane karatun da ka manta yanzu kuma ka zo ka sake dora ka tuna tun yanzu muna ss1 ne going to to shine kenan nake neman dai tallafi saboda ya kuɗin mota ma duk sati ina kashe dubu biyu da ɗari biyar gaskiya ya kuɗin mota ya mota da ɗaya eh dan abin da za a yi mm. harkoki haka tunda idan na sauka ina sauka a ɗan dinsha ne can gidan babana mm. suna na fatima kabir usman to fatima za ki kama shekarun ki nawa ashirin da uku ashirin da uku to fatima kamar ya aka kika tsinci kanki a wannan makaranta wanda watakila a iya cewa ke za ki fara bin layin makarantu irin naki na masu ƙananan shekaru ko? eh sabida na yi aure ne shi yasa to yanzu misali kina fahimtar karatu yadda ya kamata sosai ma kuwa ina fahimta sosai idan kika kwatanta kanki da sauran waɗanda suke zuwa makarantun 'yan mata kina ganin ba a tsere miki ba eh, ina ganin ma hanna fi su allah to kamar menene burinki ni burina ina son zama likita mm. sosai ma daga digiri har masters ina so in zama har indiya ina so in je ta bakin wasu ɗaliban da ke samun horo a ƙarƙashin wannan shiri na yaƙi da jahilci ko karatun manya da ke jihar kano kenan saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon allah a makon gobe za mu ɗora a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na Radio France International da wakilinmu a Kano Abubakar Isa Dandago Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.